Har yanzu hukuncin da kotun tarayya ta Umahiya ta yanke cewa a soke sashi na 84 karamin sashi na goma sha biyu daga cikin sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 yana ta da jijiyoyin wuya har ya kai ga raba kawunan 'yan majalisar dattawa. Domin ɗaya cikinsu, Sanata Sani Musa daga jihar Neja ya ce ba a tuntuɓe shi ba kafin a sa sunansa a ayarin waɗanda suke goyon bayan matakin da majalisa ta ɗauka cewa za ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin. Da aka yi aka yi kawo shi sharhin ya sa sunayen mutane ni ba wanda ya mun magana sai sa na miƙe na ce to duk shawarar da majalisa za ta ɗauka a kullum ni na shiki amma a yau a tsige sunana daga cikin wannan abu don ba na cikinta ba wai ban cikin mai akan ba a gaya mani ba Amma mataimakin mai tsawatarwa kuma sanata mai wakiltar jihar Neja ta Arewa Aliyu Sabi Abdullahi ya ce duk da takaddamar da ta kunno kai majalisar bata yarda a yi mata katsalandan a aikin ta ba. Yau abin da muka hukuncin da aka yanke kenan cewa a je kotu a bisa wannan. ba don wani abu ba ai yanda aka faɗe shi shine cewa an yanke ɗin wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta ita kuma bata ba da aron gonan ba To sai dai mai magana da yawon ministan shari'a kuma a tone janar na ƙasa Umar Jibril Gwandu ya ce babu abin da zai hana a cire wannan sashi na 84 ƙaramin sashi na goma sha biyu daga cikin dokar zaɓe domin ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa karan tsaye. Kotu ta yanke hukunci cewa wannan sashe na 84 ƙaramin sashe na goma sha biyu da aka saka a cikin kundin dokokin zaɓe na shekara ta 2022 na Najeriya. cewa wannan sashen ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa don haka kotu ta yi umarni ga ministan shari'a na ya cire wannan sashi a layin da za a wallafa dokar a cikin kundin wallafa dokoki na ƙasa to bayanin ya nuna cewa lallai wannan ba doka ba ne kuma ya kamar ma ba a yi shi ba don haka ba za a gan shi ba a idan aka wallafa wannan kamar ma babu shi gaba ɗaya kenan don kotu ta ce ya saba ma doka kuma ofishin ministan shari'a da shi ministan shari'a suna biyayya ga dokokin ƙasa don haka wannan za a cire shi daga cikin kundin dokar ta ƙasa. Ita ma majalisar wakilai ta ce tare da majalisar dattawa za su ɗaukaka ƙarar domin ta haka ne kawai za a yi wa tuƙa hanci nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.